Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma sannadi na ci gaba Jama'a assalamu alaikum Barkanmu da warhaka Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Karma wanda baya shi ne ta da mu, sanda na arzikinmu shi ne uwa uwa. kamar yadda wasu daga cikin masu sauraron suka ji a makon da ya gabata an fara kawo muku rahoto na musamman kan shirin gwamnatin najeriya na kirkiro da sabuwar ma'aikatar kula da bunƙasa kiwo a ƙasar kada na ja ku da nisa dai ga wakilin muhammad nasir da ci gaban rahoton duba da cewa a can baya ma gwamnatin najeriya ta yi shirin samar da wani shiri na rugga wanda ya ƙudurci bunƙasa ayyukan kiwo amma ya haɗu da cikas masana na ganin ko yanzu sai an mayar da hankali kafin samun nasarar wannan ma'aikatar kamar yadda farfesa bello bada mai shari'a akan lamuran yau da kullum ke cewa wata manyan ma'aikata in ka duba da yawa a sama akwai 'yan arewa kwarai da gaske kuma a ƙasa in ka duba akwai su kishi abba su dan idan gwamnati tana shawa abu wani ya yi kaɗan ya hana ta yi amma idan ya zamanta ba ta da shawa to yanzu an samu ɗan kudu shina shugaban ƙasa ya nuna shi na da shawa idan 'yan arewa suka ba da goyon baya game da wannan ma'aikata kuma da yake har ya ɗauko a Profesa Attahiru Muhammad Jega wanda ba yaro ba ne kuma ya yi suna a kan dattako da kuma iya aiki. Aka samu goyon bayan sarakuna da gwamnoni da manyan 'yan siyasa na arewa abin zashi. Amma idan ya kasance har yanzu cin hanci da rashawa, shi zai zuwa shi dabaibaye. a can canye waɗannan kuɗi da za a hisuwa a hana hilayen da za a ɗiba domin a yi wuraren nan waɗannan irin burtali da makamantansu a kawo wasu irin abubuwa a gitta domin gwamnati ta shigo tana shawa a ashi kuɗi kuma duk da yake mu za a washi to in ai haka har lokaci shi wuce tunda lokaci ya akwai to sai zan ba mu amfana ba mm. rashin haɗin kai da rashin sanin ciwon kai da rashin kishi da mu da shugabanninmu ai duk shi ne ya kawo mana haka ai ka Hindu a ce wai gwamnatin tarayya ta kokari ta yi mana wani abu ya kamata a ce mu hadde na arewa ta maso yamma a ce sun iya haɗin kai sun kawo sasantawa tsakanin makiyaya da kuma waɗanda yake manoma ne akan adalci wallahi duk shi rashin adalcin ne shi lalata wannan al'amari da ko jibi shi ne amma yanzu an samu sa'a amma wasu in mun ba da goyon baya. A nasu bangaren su kansu makiyaya na ganin muddin ana son lamarin ya yi tasiri to fa sai an hada da shugabannin na makiyaya kamar yadda Rugamanu ke cewa. Don gwamnati ta ce za ta taimaka ma 'ya'yan Fulani to in ba an nemi sarakunan Fulani ba to gaskiya duk taimakon da gwamnati za ta yi ba ta kai ga ga mu Fulani amma idan an ka nemi sarakunan Fulani su sun kasan matsalolin da fulani suke ciki to suna bari labarin yadda za a yi taimakon ya kai ga fulani makiyaya idan an ka biɗi sauran su ƙungiyoyi can daban su ƙungiyoyi to gaskiya ko da ba da taimako gaskiya ba ya kai ga ga fulani amma idan an ka nemi sarakunan fulani gaskiya duk taimakon da za a bayar zai kai ga fulani wannan kalami na rugamanu farfesa bello bada na ganin cewa bisa hanya yake muddin dai za a yi da gaske ai ardo ardo ai shugabanni na ba wai kawai wanda an ce an ce mishi yau shi a uban ƙasa ko shi a hakimin wuri gari ba ai shugabanni na wayar da kai da sanin cewa duk wani wanda adda hakki na da rawar da zai takawa in an ka sawo su ciki duk irin waɗannan abu nasara ake yi amma abin da mun ya ciyon da ya same mu da baya sai zan bacewa muke yi saboda kullum muna kallon mizan samu to sai wasu da ya zan suna da ake sai mu bace su ai ko su manoman da makiyayan ba ka yi musu tsari ba da kasa su ciki kasan bi a matsalolinsu ba dole sai ka sa abin da a matsalolinsu amma wani bi zabura ɗaya muka yi hukuma da adda ƙari sai ta tashi ɗai ga abin da za ta yi za abin nan ma ba ko shi adda muhimmanci gare su ba irin abin nan da muke ne wasu wasu wurare eh, rijiyar murtsaki suka so amma sai mu ce wuta za su ba za mu ba su wasu titi suke so amma kuma sai mu ci rijiyar murtsace za mu ba su kullum sahiya sai mu dubi ina mun kashi samun wani abu in mun yi sai mun bar irin waɗannan abubuwa mun komo mun yi adalci ardo ardo muhimmanci gare su ga duk abin da ya shafi makiyaya muhimmanci gare su kuma sarauta ai su kai ai nasu al'amarin sarauta ta gare su su suke gani suke da su sa harshen hilla sannan sun san al'adunsu sannan suna tare da su kowa saurare ne wanda adda ruwa da tsaki saurare ne aka yi amfana da irin hikimar da Allah ya bashi sannan a samu a yi gaba. Wannan ma'aikatar da alamu na nuna cewa idan aka aiwatar da ita yadda ya kamata to lalle za a amfana fiye da yadda ake tunani. kamar yadda Farfesa Abdulkadir Usman Junaidu ya tabbatar. Yanzu misali za a ba kamfanonin hili a ce su yi abinci su shuka za a ɗauki manoma za a ɗauki masu gyaran gona za a ɗauki masu dashi za su ɗaukewa za su packaging akwai masu rede abincin ga masu sassu gwamnati ba sai ta bakwa kuɗi ba wa'annan suka ɗauko su su za su biyan su sannan iyaka gwamnati ta ba su samu wani ɗan tax ko haraji da ta ba wannan kamfani haka abatuwa gwamnati in ta bari mutane suka zo da bisashen suka yi abin ga iyaka ta collecting tax sauran abu mutane za su samu harka yi a yi yanka a kwashe jini a kwashe hata a kwashe ƙasa duk da takin ga kuɗi ne su haka wani abubuwan za su samu creation ɗin ayyuka ga mutane ba wai sai gwamnati ba da eh, aikin yi ba so wannan ministry tana da abin sannan akwai gehen control na na na na curitoci irin yadda muke yanzu akwai karancin kula da yanda ake control din curitoci domin kashi saba'in da 75 na cututtukan da ke ga mutane daga dawo suke hituwa in ka je jihohi da dama duk da rahoto na cututtuki da ya kamata a yi kowane wata zuwa gwamnatin tarayya ba yi ake ba yadda ya kamata to ya akwai irin wannan dole ne a ƙarasa ƙaimi wajen aika saƙonni na kowane wata saboda akwai wanda dole ne shi zai kama kula da sauransu yadda ya kamata yanzu muka kai ga cewa muna hita da madara muna hita da nama ya ma muna yawa yanzu komi son shan madararka in kana da nage ba ta wuce baka lita guda zuwa lita uku amma in ka haɗa ta da waje za ta iya baka lita goma zuwa lita talatin ba samu karuwa ba ka sha ka sai suwa to wadda kuma za ka sha bata ishe ka ba ina ga sai suwa nama gashi shanuwar mu ba ta wuce baka kilo ɗari uku zuwa ɗari uku da hamsin in ta yi ƙoli ta baka ɗari hudu amma idan ka haɗa ta to za ka ga kana iya samun kilo 500 kilo 700 kilo dubu ko biyar. to naman da za ka sai suwa da kuɗin da za ka samu ko haraji an ka cika biya ba ka koji abinci da ka sai ka ci su ba ka ji saboda kana da kuɗi isassu amma yanzu abinci ya tsada nawa buhun dusa yake ya kai dubu ishirin kohe buhun kowa haka to da mi mutane da su wani za su ci ko za su ci ba dabba. Masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin da zuwa madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakilin masu Muhammad Nasir sai kuma Fiona wa mayi nan dudu da ta taimaka ta haɗa mana sauti da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ki sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. ku zo mu dinga noma tushe na arziki ku kama noma yaƙi na cigaba kar mu manta baya shine ta da mu